ban sani ba ko an gane wannan na'am in ke gama shan kwalliya in ke mai daura dan kwali ce kin daura dan kwali an kashe dauri dan kwalin ya kalli kudu maso arewa an fesa turare sai ki zo bakin gado sai ki zauna me yasa saboda kina so in ya tashi daga bacci yana bude idon sai ya zama ke ya fara gani malaman psychology sun ce in ka tashi daga bacci da safe abinda ka fara gani shi yake zaunawa a zuciyarka har rana ta fadi to ke ya kamata ya fara gani ki zauna a ransa har zuwa yaushe har san da rana za ta fadi kuma a cikin dress mai kyau a cikin yanayi mai kyau saboda haka yana buɗe idonsa sai ganki kin sha ado kamar daga sama ta kika sauko kina kuma zaune a bakin gado kina dan kallon sa kina dan masa murmushi na kauna da soyayya to zaki sha mamaki zaki ga ya rufe idon da kansa sai rinka buɗe idon a hankali a hankali a hankali <laughs> kun san dalili saboda a lokaci yana so ya confirming wai a duniya yake ko a aljanna yake saboda bai san ina yake ba ina fata an gane wannan yana gama bude ido kuma dama kin dan kin tana da kalmar ki ta kauna da zaki saya fara masa saboda kina so ki diga masa sinadari na soyayya a zuciyarsa wanda da shi kike so yayi ne a wannan ranar saboda haka kin dauke shi kamar dan jariri karami yana dan abu da ido ki dan kalle shi ki dai murmushi a ce ko masoyina ko jarumina ko sadaukina ko habibina ko sahibina ko ruwan sanyin zuciyata ko ko ko ko ko a samu ta kalma ta kauna da soyayya a gaya mashi ban sani ba ko kun gane wannan karatu na'am in ya tashi da me yake farawa in sai ya karya yayi karin kumallo yake zuwa ya wanka to shikenan sai a tana da masa makilin da brush da zai goge hakorin sai je karya ko ashwaki da zai goge bakinsa in babu ki kokari ki tana da ashwaki a cikin gida ashwaki yana da muhimmanci sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so in ba makilin ko brush ashwaki har ma ya fi lada ana tashi sai a mika masa ashwaki ya je ya goge bakinsa sannan idan kuma sai yayi wanka yake karyawa kan ya gama kin gama shirya masa ruwan da zai wanka da shi a bandaki inda ruwan sanyi yake yi an tara da masa inda ruwan dumi yake yi an dumama ruwan an tana da masa an kai sabulu an kai kwandon wanka an kai tawul an kai duk abin da ya kamata a kai a lokacin za ki kama shi ki masa rakiya ki kai shi banɗaki akwai abin da mata ba ku sani ba shine ki yi wa mijinki wanka ya fi lada fiye da ki wa ɗanki wanka <laughs> yawanci mata ba su gane wannan ba mijinki ki rinka yi masa wanka kar ki bari ya rinka yi shi kadai da kansa in ya shiga banɗakin ki bi shi ki cucuɗa masa bayansa ana dan masa wanka ana dan far'a hakan nan so sai wankan ku ga ya dauki lokaci bai sanya aka wankan ya dauki lokaci ba amma yanzu kuna da kokarin yi wa yara wanka amma ba ku ci yi wa mai gidan wanka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da matansa yake wanka sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk hadisan wankan janaban annabi daga wajen matansa aka samu saboda tare suke yin wankan wata in tana baka labari ta ce muna wankan da bokiti guda ɗaya hannunmu yana haɗuwa a cikin daron ruwan wata ta ce muna wanka da annabi annabi ka rinka yi da sauri da sauri har in rinka ce masa da'ali da'ali bar mu haka bar mu haka so ki bi shi ban ɗakin ki masa wanka in kuma shi yake yi da kansa duka bata ɓaci ba in ya gama a goge masa jikinsa da tawul a shafa masa mai a zaɓo masa rigar da ya kamata ya sa wacce a ranar a cikinta kike so ki ganshi ya saka a fesa masa turare sannan a kai shi wajen da zai ci abinci in zai ci abinci kuma ko shi kadai zai ci abinci karki tashi ki bar wurin ki zauna kusa da shi ko fanka na juyawa dan samu wani mafifici yana dan ce kina dan masa fifita kina dan kallansa kina murmushi kina dan masa maganar kauna da soyayya idan miyar barkono yayi yawa a ciki ko gishiri yayi yawa ba zai gane ba ila <laughs> fata ana gane wallah amma in kika tashi kika bar shi shi kadai duk matsalar da ke jikin miyar zai gano amma in kina kusa kin dauki hankalinsa bai ganewa sai dai in yana da ulcer in ta tashi je sha jolosin amma dai ba zai gane abin da yake faruwa on the spot ba ba sai ne ba ko kun gane wannan to balle sunna ce ka ci abinci tare da matarka Aisha radiyallahu anha ta ce har gurgure gurguren kashi muna yi tare da annabi annabi ya gurguri kashi ya miko min nima in gurgura in mika masa ya gurgura tace in na gurgura na mika masa sai rinka kallo in ga ina zai sa bakin shi tace sai in ga ya sa bakin sa inda na sa baki na sai in ji wani dadi ya kama ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu yanzu wani gani yake kauyanci ne ci abinci tare da matarsa wani sanda take amarya suna ci tare amma yanzu ƴaƴanta bakwai ba za su ci abinci tare ba in ƴaƴanta 27 zauna ku ci abinci tare sunna ne sunna ta wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda yana ƙara kauna da soyayya da dankon zumunci ba sai da ba ku an gane wannan to bayan an gama wannan ya gama cin abinci in kasuwa zai je ko office sai ki raka shi har zuwa zaure in kika raka shi to a lokacin ne zaki masa addu'a mai Allah ga mai gida na zai fita Allah ka tsare mun shi Allah ka kai shi lafiya Allah ka dawo mun da shi lafiya mai gida Allah ya kara maka albarka Allah ya sawa zuri'arka albarka wahala da kake sha domin nemo mana abinci Allah ya musanya maka wannan wahala da aljanna ka mata Allah ya ba su namiji mai kokari irin ka wanda zai rike su da kyau kamar da ka rike mu kin san wani abu wallahi in ya fita gidan har ya dawo gidan ke yake tunani ba wata irin iska da za ta dan zo ta dan yi haka haka akan hanya har ya kalle ta ya ga ta burge shi da ya kalle ta da kika san wata sakara haka yake ganin ta saboda ya san me ya aje a gida yana da zinariya a gida akwai gwal da ya aje a gida akwai sarauniya yana da queen wacce ya aje a gida to amma ki magana ma baki iya ba ya ake tare miji in ya dawo baki sani ba mai gida ya dawo tana shara kawai ya shigo da yan ledodinsa ya wuce daki ba ta ma san ya shigo ba sai ya je ya zauna ya ji shiru ya leka duk wanda mai gida shigo bai da sanda yake so ya gaya wa matarsa sai ya kwala mata kira talatu ta kyale shi talatu ta share shi wai talatu baki ji ne ban gane ban ji ba baka ga shara nake yi ba ko haka kake so a bar gidan <laughs> yanzu nan kana da hawan jini ba dole ya tashi ba dole hawan jinin ka ya tashi ka zo inda ya kamata a ce kana da girma kana da daraja nan aka san matsayinka inda kake shugabanci ka zama just a zero behind a decimal point to a lokacin ne za ta dai aje ta taho gani to menene sai na shigo ne kuma na ga baki zo ba balle ki abin to ai kai din ne na ka shigo wani a tsimi a tsimi hakan nan kawai kai to to to to to to na kadara ya shigo fuskar sa a daure a tsime wa aka ɗorawa ya faɗa masa magana mai daɗi ya cire baƙin cikin da ke zuciyarsa ya sa masa farin ciki a ciki aikin waye ba aikin ki bane aikin ki ne ke kamata a ce kin ganshi a tsime mai gida lafiya me yake faruwa naga kan fuskar ka ta canja yace wallahi Sheikh Muhammad Umar ne ya bata mu rai a waje tace haba mai gida waye Sheikh Muhammad Umar ka kalle ka mana yanzu kaf anguwan nan duk a shama akwai namiji kaman ka yanzu har ka bari har ma ya bata maka rai yo ko ni ka ya isa balle sai ji kansa ya wani gingirin gim sai ce ki bari ba komai ya manta da abin da ya faru ko bai manta ba wannan shi ake cewa wanda ya sa'ar mata sannan ki zama mai ladabi ki mai da mai gida ya ji shine oga a cikin gida Allah Allah kike me umarnin sa me yake so ayi ki san wani abu sai ya sai ya dawo ya zama ki. inda kina masa wannan sai ya dawo ya zama ki duk abin da kika faɗa bai tsallakawa sai ya zama duk duniya tunaninsa ya zai kyautata miki duk kuɗin da zai samu kanki zai kashe saboda me yana ji a jikinsa yana da wa yana da mace a cikin gida tsaftar jikinki tsaftar kayanki tsaftar ɗaki tsaftar gado tsaftar tsakar gida tsaftar kicin tsaftar banɗaki ko ina kwas a cikin gidansa tsaftar yara kowane lokaci yara zai a properly in order ga ki da kokarin ibada ana kiran sallah zai ga kin ɗauki buta kina alwala mai san addini zai ji duniya ba wace yake so kamar ki yana bacci ya ji muryar ki kina sallar nafila kina kabbara shi da kansa ya tashi ya zo ya ce a ci gaba da yi ya yi tafiya ya dawo ko yana gari mai gida gobe ina so in tashi da azumi ina so ka bani dama ya ce ba matsala ni dai ba zan iya zuwa ba domin ba iya yi ba domin a kasuwa zan yi ni kuma kin san ana rana amma zan sau dan yanki fi ki farfesu ki buɗe baki annabi ya ce in ka ciyar da mai azumi zaka samu ladan azumin sa ke ki samu ladan azumi ne in samu ladan ciyarwa an samu 50 50 ya yi ko bai yi ba dole ya je na son ki a cikin ransa koyi abinci ki iya abinci akwai abin da mata ba su gano ba cikin mai gida na daga hanyoyin da ake bi a shiga zuciyarsa kar ke duki zama sakaliya ba ki iya abinci ba yawanci yanzu an fara samun matsala mata waɗanda suka gabata waɗanda aka yi auren su kamar daga shekara bakwai takwas tara goma da suka wuce yawanci zaka samu sun iya abinci amma 'yan mata da ke tasowa yanzu ana samun matsala wai menene wai kullum suna makaranta da safe tana makarantar boko da yamma islamiyya da daddare ajin hadda ba ta da lokacin da za ta je kitchen kitchen is very important kitchen makaranta ce university ce shiga ciki ki koyi abin da ake yi a ciki kuma ki koyi abinci bi ma'anar kalima duk wani abinci da ake ci a gana da a sha maki koyi yadda ake dafa shi ki iya dan wake ki iya dan gauta gauda ki iya kosai ki iya dafa duka ki iya dambu ki iya fate ki iya jollof rice jollof doya duk wani abu da kika san ana dafawa dage ki koya duk mutumin da ya auri mace ba ta iya abinci ba da bakin ciki zai rayu duk wadatarsa ba zai ji daɗin wadatar ba haka ne ko ba haka ba ne a najeriya akwai wani mai kuri da aka samu amma sa ba ta iya abinci ba makwabcinsa kuma talaka ne amma matar ta iya abinci yaya tare suke cin abinci kuma mai kuɗi ya gama cefane da an zo an fara cin abinci miyan ba ta ciwa shi kuma wannan matar ta sa dan kuka da wake in aka hada lafiya lafiya ranar ana cin abincin talaka mai kuɗin yana santi ya ce matarka tana ban mamaki ya ce ban gane tana baka mamaki ba alhaji in ji talakan ya ce kaga dai kai talaka ne ba wadata kake da shi ba dan ce faranka nan bai ta karkara ya karya ba wake ne da ruwa da yar kuka amma idan ta shirya abinci sai ka ji mai nan ta yi zaƙi zaƙwai zaƙwai ya ce amma ni kaga tawa matar in kawo kilo na hanta ga na ƙoda ga na kifi ga cow leg ga cow tail ga karafish ga waye amma idan ta yi abincin ashe daidai lokacin matarsa ta fito waje tana jin abin da ke faruwa ta ce to munafikin Allah idan na yi abinci kuma sai a yi kaka ya ce shi ma sai ya zaƙwai zaƙwai <laughs> in tabbai ku tsakaninku da Allah abin da yake so ya faɗa kenan ba shi yake so ya faɗa ba yayi me yayi kwana saboda haka ki dage ki iya abinci saboda da dama mace za ta ɓata wa miji rai ya fita a fusace ya dawo gidan a tsime idan ya zo ya samu ta shirya masa abinci mai kyau idan ya zo na yi loma ta farko ta kama kunnensa ya yi ta biyu ya ta uku shi da kansa za ka je ya kwala mata kira zainabu ta ce na'am ya da Allah zo daga nan in ta zo ta zauna sai ya kara loma ta hudu ya ce ɗazu kin gana fitare na baci ta ce ya eh, kwarai da gaske mai gida sai ya ƙara loma ta biyar ya ce to kin gani nan na san ina da saurin fushi amma yawanci in kin gana fushi ina da gaskiya sai ce ya eh, kwarai da gaske mai gida kana da gaskiya duk sanda kai fushi ya ce kuma in kika lura sai ya ƙara loma ta shida yana haɗewa sai ce ina da saurin hucewa ya huce ko bai huce ba da me yasa ya huce ta masa abinci mai daɗi ya ce dole ya soki bai da zaɓi koyi magana ba kowace magana ake gaya wa mai gida ba akwai wacce bata iya magana da mai gida ba komai ta kwaso sai ta kwaba mashi ba haka matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke ba Aisha tana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya Rasulullah idan kana cikin yadda da abin nan annabi yana magana da Aisha radiyallahu anha yake cewa yake Aisha idan kina fushi da ni nakan gane idan kina cikin yarda da ni nakan gane tace wa kaifa zalika ya Rasulullah ya yake ka gane sai annabi ya ce idan kina cikin yadda da ni idan za ki rantse sai ki ce wa rabbi muhammadin na rantse da ubangijin muhammadu ya ce to na san ina da fada a wajen ki a ranan lafiya lafiya ya ce amma in na baki haushi kika dan ja iska to in za ki rantse sai ki ce wa rabbi ibrahim na rantse da ubangijin annabi ibrahim aisha ta yi dariya ta ce wallahi annabi ka gano ta ce duk sanda ka ji na ce wa rabbi ibrahim to ka dan kular da ni tunda zan rantse ba zan kira sunanka ba sai in kira sunan kakanka wai ku ji yayi wani abu kada cikin damuwa da ɓaci rai bai iya ganewa abincinsa ba bai iya ganewa abinci ba bai iya ganewa a shimfiɗarsa ba wai ba inda ya gano sai a rantsuwar sai iya ganewa <clears throat> wani irin ladabi take da shi mu yanzu matarka in ka bata haushi za ka ga tsiya ko ina sai ka gane har a tsakar gida sai ka gane a abincin ka ma sai ka gane sai kawo cefane ta ma karta kafura ta kin abinci da cefanen kaga yadda za ka yi in ka ɗaga butar ka ka ji ba ruwa da ka ɗaga ba ruwa ta kalle ka ce kaɗan ka gani tukuna a cikin gidan nan da kuma ko yaushe butar ka na zuba maka ruwa <laughs> wai saboda kai me ka bata mata rai wata in ka bata mata rai ranan ba za ta yi wanka ba haka za ta zo maka kan gado yadda ta fito daga kishin zanin ta nan albasa nan tattasai nan attaruhu nan tsidahu nan barkono nan kuka nan kanwa tana hamami haka za ta tinkaro ka kaga mai gida shi da kansa tana matsuwa yana matsawa baya idan ta samu hada shi da bango to yanzu kuma abin ya koma allazina idza asabarhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai laifin me yayi wai ya bata haushi ita anan za ta rama wata ma in ya bata haushi kan ƴaƴansa za ta huce yara su rinka shan duka a gidan ranar kenan haka za ta rinka dunkula hannu tana tikar yaro tana dan jaka kuma duk zagin da za ta sai ka tace dan kaza kaza uba dan uba ba za ka tace dan jaka uwa ba a dan uba kai take so ta zaga ta fake da guzuma ne ta harbi sana. yana faruwa ko ba faruwa to ya za a miji ya soki ta kaka miji zai kaunace ki ya ganki kina da hakuri a cikin gida akwai abin da mata ba ku gane ba ana hakuri da kishiya ba don kishiya ba ne, ana hakuri da kishiya domin a daɗaɗa wa mai gida ne mai gidan ne kike so ya zauna lafiya hankalinsa ya kwanta a sanadiyar wannan ke kuma sai ki sa a ranki duk abin da kishiya ta miki zaki hakuri domin hankalin mai gida ya kwanta wallahi wannan kadai in Allah ya karba zai iya baki aljanna sallaki da azumin ki hedi su zama karin daraja a cikin aljanna to amma mu ba haka ake yi ba mu matan matan mu maganan kishiya to an tono babban magana da kishiya gwanda mutuwa in ji matar Bahaushe da kishiya gwanta mutuwa wai ƙara mutuwa da kishiya shi yasa duk karin magana matan Hausawa akan kishiya ta ƙare da zaman banza Bahaushe ya ce ƙara aikin uwar kishiya ala turi qi Bahaushe ya ce in ji kishiyar mai doro ya na iya da abin da ya fi ƙarfin wuta in ji kishiyar ƙonanniya haka tara in ji kishiyar mai magedowa ta ya nufi ga kishiya ta zama kaza <laughs> su mata ba sa son kishiya ba sa son me ba sa son kishiya na'am to amma kishiyar nan wane ne yace a kawo ta miji ne yace a kawo ta ko Allah ne yace a kawo ta ba ku an samu ba tsakaninku da Allah wane ne yace a karo mata a gida ni ne na faɗa Sheikh Muhammad Umar imam Allah ma kai ne kace a kara mata waye yace a kara. ba ku an samu ba ba ku ansa ba wa ya ce a karo mata a cikin gida to bari Allah ya ansa mana da kansa fanki huma da balakum فانكحوا ما minan nisa'i masne النساء مثنى وثلاث ورباع Allah ya ce ku aure abin da ya muku dadi a ranku daga mata ku aure bibbiyu ko ku aure uku uku ko ku aure hurhudu wa ya faɗi wannan magana idan kika lura ƙaro mata a cikin gida akwai maslaha da yawa a ciki wata maslaha ta shafi matan wata maslaha ta shafi mijin yanzu mu ɗauka mata ka ƙwara ɗaya tallintar sai ka ce idon besfa sai ka ce fitilar besfa san ita mota fitila biyu take da shi amma mashin besfa ƙwara ɗaya ko <laughs> ina fata gane wannan mu dauka ke kwara daya na'am karshen wata sai zama tana jinin haila kaga tana haila kai ma ka fara haila kenan ko ba ka fara ba kenan kawai kunzugu plus kunzugu kunzugu ta ni that how it is an cutar da mai gida ko ba cutar da shi ba idan ba mai hakuri bane ya je waje ya zina da wata ya ɗauko cutar ƙanjamau ya zo ya ƙanjama miki an kashe ki an kashe shi ko ba kashe ki an kashe shi ba wannan ya fi sauƙi. na'am idan ta haihu tana biƙe shi ma ya haihu to ita kaɗai ce idan ta yi tafiya shi ma ya yi tafiya yaya an mata adalci tsakaninku da Allah nake tambayar ku an yi adalci a nan na'am kana da mace a gida kuna da yara guda biyar ko guda bakwai sai kawunta bai da lafiya tana so ta dubo shi ya za a yi ta kwashi yaran nan guda bakwai duk ta tafi da su ta sauke masa a cikin gida ai ta kara masa rashin lafiya ko ba haka ba na'am ta basu a gidan kai mai gida kai zaka musu tuwo kai zaka musu wanka har da za ta dawo an maka adalci ba maka adalci ba idan akwai wuta a gidan fa sai ta karbi duti sai ta karbi duti an samu sauki ko ba samu sauki ba sannan a duniya mata sun fi maza yawa mata sun fi maza yawa ku je asibiti maternity inda mata ke haihuwa ku tambaya ku ce a shekarar da ta wuce jarirai da aka haifa maza nawa ne mata nawa ne sai matan sun ninka maza akalla sau uku kamin kiyama ta tsaya kuma sai an kai lokacin da mata sun ninka maza sau arba'in in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suwa ke ta mutuwa maza ne ke mutuwa ba mata ba suwa ke mutuwa maza ke mutuwa duk kashe-kashe da kuka ji ana yi a Najeriya da maza ake kashewa matan duk suna nan idan ka je sansanin yan gudun hijira sai ka samu mace dubu talatin mace dubu talatin kowace an kashe mijinta kuma an batta da yara wa muke so ya aure su wa zai aure su samari da basu taba aure ba muke so su aure su ko waɗanda suke da mata ne ya kamata su auro su su ƙara tsakaninku da Allah ko mu basu haka har su mutu ba za su ƙara aure ba mun musu mugunta ko ba musu mugunta ba to ya za yanzu taron mun nan sai ka kirga mutum goma waɗanda mahaifinsu ya rasu amma mahaifiyarsu uwarsu tana nan da rai kamin ki samu guda biyu wanda uwan ne ta mutu baban yana da rai ni dai mahaifina ya rasu amma uwata tana nan Allah rama kaifa kaifa kaifa kaifa <laughs> kenan maza sun fi mutuwa fiye da wa fiye da mata to waɗanda mazajen su suka mutu aka bar su wa muke so ya aure su so muke mu basu da bakin ciki biyu ga mijinta ya mutu ko mu haramta mata aure har abada mun taimake ta tsakaninku da Allah in aka miki wata dan mijinki ne zai mutu ko ba shi zai mutu ba in ya mutu haka kike so a baki tsakaninki da Allah ko kina so ke ma ki samu miji wanda zai rufa miki asiri ya lura da ke dan me za a auro yar wata kika ce baki yadda ba in Allah ya kaddara haka ya faru akan ki ya zaki mun yi adalci ba mu yi adalci ba kenan larura ta rayuwa mata tilasta a ƙara aure larura ta rayuwa kawai ko ba aya ba hadisi larurar rayuwa kawai ta tilasta yanzu ku lura da wacce ita kadai ce a gida ta haihu mijin kuma bai da kuɗin da zai iya ɗauko mai mata hidima za ku ga jaririn yana sabon jariri haka za ta goya shi a baya ta shiga kicin da shi duk hayakin kicin ɗin nan a idanunsa haka ne ko ba haka ba ne da akwai wata sai ta rike mata girki ta ce to ki ci gaba da lura da ki har kwana arba'in ki ya karfi ni ma in na haifu haka zake mu an zauna lafiya ko ba a zauna lafiya ba sannan Allah zai rinka saukar da albarka a gidan sannan ƴaƴan gidan za ga sun tashi da ƙwarewa da gogewa yanzu misali kana cikin gida sai ka auro bazabar miya guda ɗaya sai ka auro bahaushiya ɗaya matanka nawa biyu go sai ka samu bafulatana guda ɗaya sai ka auro mun samu nawa sai ka samu ashanti guda ɗaya sai ka auro matan ka sun zama nawa to idan ka haifi ya mace za ka ga tana da experience saboda a gidansu akwai miya irin abincin da zabar mawa ne kadai suka iya za ta koya ko ba za ta koya ba saboda akwai miya a gidan irin kwalliyar da mata zabar mawa ke yi za ta koya to kuma akwai bahaushiya irin abincin da hausawa suke yi nan ma za ta yi me za ta koya kwalliyar hausawa za ta koya to kuma ga bafulatana irin abincin fulani sai ta ƙara koyowa kwalliyar fulani sai ta ƙara koyowa sannan ga ashanti irin abincin ashanti sai ta koya kwalliyar su sai ta koya yanzu wannan matar idan aka aure ta tana da bambanci da sauran mata ko bata da bambanci duk wanda ya aure wannan ya gama morewa a duniya to kaddara uwarta guda ɗaya ce kawai bahaushiya ce saboda haka abinda ta iya tuwon masara miyar kuka da kunun koko da kosai da safe an samu matsala ko ba samu matsala ba kenan akwai albarka a ciki ko ba albarka a ciki akwai albarka a ciki to bayan Allah haka yace ayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka yace ayi annabi ya zauna da mata guda tara amma lafiya suka zauna in kana karanta yadda suke zama abin zai baka sha'awa akwai wani malami da ya rubuta wani littafi siffar kuka da dariyar annabi duk hadisan da annabi ya kuka sai da ya kawo duk hadisan da annabi ya dariya sai da ya kawo da abin da ya sa annabi dariya a cikin abin da ya kawo abin da ya sa annabi dariya ya kawo wani abu da ya faru tsakanin Hafsat abin da tsakanin Aisha radiyallahu anha da Sauda bintu Zama bayan Khadija ta rasu Sauda annabi ya fara aure mace ce babba wacce ta kai shekaru da shekara ɗaya da aurenta kuma sai aure Aisha radiyallahu anha kenan yanzu mata guda nawa ita kuma Aisha karama yar shekara shida a duniya bata wuce tsara jika a wajen sauda ba amma sauda bata kishi ba bata fada ba mun yanzu zai mata kishi ya ta rude ta ce ni abin da ya bata min rai yarinyar da zai auro tsarar yata zai kawo min don cin mutunci a ce to ake kin yi sa'a ma yarinya ce karama za a auro ta ce ke saurara ki ji billahi lazi kishiya ba ta karama wai kishiya ba ta karama <laughs> to kun san me ya faru Aisha radiyallahu anha sai ta fate ban san ko an san fate ake kiran shi anan fate fate kun san fate fate yawa to shi ake cewa fate fate fate to sai ta wani fate fate special na musamman da ta yi sai ta ɗauko sai ta kawo wa sauda sauda kuma annabi yana ɗakinta ta zo ta same su da annabi sallallahu alaihi wasallam tare sai ta ce fate fate nayi kuma tun da ke ce babba ke zaki fara sha kamin kowa ya sha a gidan nan saura ta ce a ba za a yi haka ba ai ke kika sha wahala kika shiga kicin kika sha hayaki ke kamata ki fara sha kamin ne? Aisha ta ce ban yadda ba ke zaki fara saura ta ce a a ke zaki fara Aisha ta ce ba ki fara ba zan lakuto in shafa miki a kumatu saura ta ce bismillah ga fili ga mai doki kamin saura ta ankar Aisha ta lakuto ta shafa mata a kumatu sauda ita matan lakoto ta shafawa Aisha annabi ya kalle su kowa da fate-fate a fuskarsa abin sai ya bada dariya gaba ɗaya suka tuntsire da dariya a wannan lokaci suna cikin wannan hali annabi yana jin daɗi ga matansa ana wasa tare ana nishaɗi ga ƙauna ga soyayya abin ya masa daɗi a wannan lokaci sai ga sai na Umar yayi sallama zai shigo cikin gidan sai annabi ya ce maza ku je ku wanke fuska ku ga Umar nan zai shigo Aisha radiyallahu anha tace shi yasa nake tsoron Umar yadda naga annabi da kansa yayi wani wayoyowa yace maza ku je ku wanke fuskar ku malamin ya kawo wannan cikin abin da ya taba sa annabi dariya kishiya da kishiya ana zaune lafiya Mu ba, boy ai bala'i kenan kishiya a ah. kaga kishiya tana sallah dan ta jariri yana kuka ga ɗaya abokiyar zaman tana zaune ba ta komi ba za ta iya zuwa ta ɗauko jaririn ta lallashe shi ba wai shi ma jaririn haushinsa take ji tun da ɗan kishiya ne yanzu wata haka a cikin gida za ta tattara ƴaƴanta da ta haifa ta nuna musu su kaɗai ne ƴan uwa sauran 'ya'yan gidan ba 'yan uwansu bane ta raba kan gidan duk hanyar da mai gida zai bi haɗa kan gidansa abin ya gagara saboda wata matsiya ce ya guda ɗaya kawai ta zama kadangaren bakin tulu da kika ce ba kya son 'ya'yan kowa sai 'ya'yanki kin san wa zai taimake ki a cikinsu. watakila yayin naki duk talakawa Allah zai mai da su dan kishiyar da kike jin haushi shi zai zama miloniya ya gina miki gida ya kai ki makka ya kai ki umra ya saya miki mota ya miki goma ta arziki baki sani ba baki sani ba yaro gaibu ne ba a sanin menene shi sai ya girma a Najeriya an samu wata mata ta kori kishiyar ta kishiyar ɗanta dai ta rinka ba yaran nan wahala kamar sharri ta haɗa shi da uban uban ya masa duka ƴaƴanta wajen guda goma duk talakawa shi kuma yaron ya zama gwamna gwamna ba irin na Ghana ba gwamna irin na Najeriya gwamna irin na Najeriya duk wata na duniya za a turo masa kuɗi da ya kai naira biliyan biyu ko biliyan uku shi zai faɗi yadda za a yi da su biliyan za a turo masa duk wata duk 'ya'yan nan nata shi ya sama musu aiki ya gina musu gidaje ya saya musu motoci ya ba su jari suka yan kasuwa ita kuma ya gina mata katon gida na san gidan katon gida sai kin ga girman anguwa guda ya kewaye gina mata ga manya-manyan ɗakuna ga falo ga tarazo ga interlocking ga tile ga bathroom equipment ga split air condition ga refrigerator ga laser chairs ga duk abin da kika sani ga ma'aikata masu girki daban masu share gida daban masu goge tile daban masu yanke fulawa da yi mata bayi daban ma komi ba abin da ba a sa mata a gidan ba idan sallan azumi ya zo ko sallah babba sai ya kawo turmin zani kamar ɗari biyu ko ɗari uku ya bata ya ce ta yi kyauta da shi duran da ya shigo ɗakin ta sai ta yi kuka da ya ɗebo kayan arziki ya kawo mata zai da bace da kuka eh. don Allah ka yafe mani abin da na maka kana karami ya ce haba inna wannan magana ai ta wuce tun rannan kin ce in yafe miki na ce na yafe miki ni dai ka ce ka yafe mani ya ce na yafe maki ta ce to ala maka albaraka da wani katon bakinta ala maka albaraka amma dai na karami so ta kashe shi ki zama kin iya magana kin san yadda zaki lallashi mai gida wato kishi yana kawo muku matsala da yawa har jin daɗin zaman auren ya hana ku yanzu ban kana da mata guda biyu wai ko zani zaka sai musu saya musu dole ka sai kala daya haka dai ko ba haka bane waye yace hadisi ne a quality na zani ne aka ce zama iri daya idan super work super work in super holland super holland super exclusive super exclusive duk a saya musu English wax English wax aura duk a siya musu aura Tunis duka a siya musu Tunis, JP Japan wax duk a siya musu Cote d'Ivoire a siya musu Ghana wax a siya musu iri ɗaya Niger wax Nigerian wax Swiss less quality ne zanin ya zama iri ɗaya amma tentin zanin ba sai ya zama iri ɗaya ba ah, to matan ka biyo kila wannan fara ce wannan baka ce ita wannan fara in ka siya mata tamfa mai duhu duhu idan ta saka saboda ita fara ce sai kaga haskenta ya karu sai ta fito dau ka anna halu'lu'u maknun ita wannan baka ce in ka saya mata bakar atamfa sai ta zama idu kununu amma idan ka samu atamfa mai haske ka saya mata sai atamfar ta haskota da tana black sai ta koma ash an samu cigaba ko ba samu cigaba to amma yanzu idan ka saya musu kala daban-daban sai rikici ya tashi uwar gida ita za ta fara bala'i ta duba ta ga wace aka bata ke dauki wannan ke amarya ga wannan to da kawayenta sun zo billahi lazi abinda ake a gidan nan ya ishe ni yanzu bambanci har wajen zani jiya zannuwa biyu ya zo da su cikin zannuwan nan akwai wata mai hoton abarba baki ganta ba billahi lazi mai kyau tana sheki ina ji ina gani aka hana ni aka ba amarya ni ko aka bani mai hoton tabarba <laughs> an samu matsala ko ba samu matsala ba saboda haka wai dole kawai sai ga matan ga guda biyu sun shigo a tamfa bulu kamar za su tafi asambili <laughs> Allah ka gafarta mana so in kika kyautata wa mai gida zaki samu soyayya shi ga matar fir'auna ta yi me ta shawo kan fir'auna saboda yana santa don ta san yadda ake zama da miji ku ga maganar da ta gaya masa ma ta ce la taqatuluhu kada ku kashe shi saboda mutum ne mai girman kai mai girman kai in ana magana da shi yadda ake magana da masu girman kai daban ne bata ce la taqatuluhu kada ka kashe shi ba sai ta ce la taqatuluhu duk da shi shi kadai ne kada ku kashe shi ta tara masa kasa sai girgiza kai ce eh haka ne bata ce dan zai amfane ne ba sai ta ce sa an yanfa ana zai amfane mu shi mai gida duk sanda ya ga abuke kada zai amfana ba zai amfane shi ba za ku rikici da shi amma in ya fahimci abun ke zaki amfana shi zai amfana zai bada haɗin kai sai ta ce sa an yanfa ana auna kizahu walada Allah ya ce wa hum la yash'urun ba su san bala'i suka kawo gidansu ba sun kawo buldoza da za ta ruguza gidan Allah ka gafarta mana to me ya faru a gaba da rama wa asbaha fuadu ummi musa in kadat in kadat tubdi bihi laula harbatna ala qalbiha litakuna min almu'minin ta dauke shi ta kai shi ina ruwa ta jefa mun ce da yaushe ta je ta jefa shi a ruwa da magariba duhu ya fara shigowa kaddara yanzu ki dauki danki da kika haifa ki je ki sa a akwati ki jefa a cikin ruwa ki dawo gida ki kwanta zaki iya bacci ba ki iya bacci shi yasa Allah ya ce wa asbaha fuadu ummi Musa fariga zuciyar mahaifiyar Annabi Musa ta wayi gari ba ta tunanin komai banda tunanin danta ba komai a cikin zuciyar empty danta kadai take tunani da ta ji an tsinci jariri a gidan fir'auna saboda yadda take son yaron in ka da kingin kiris la tubdi bihi da ta je ta ce dana ne wannan Allah ya ce laula an rabatina ala qalbiha ba domin mun yi dauri a zuciyarta mun sanya mata hakuri ba da bata iya jurewa ba saboda me litakuna minal mu'minin dan ta kasance cikin masu imani malamai suka ce ta zama cikin masu imani da kaddara wannan ayar na daga ayoyin da suke nuna imani da kaddara wajibi ne Allah ka sa mu zama masu imani da kaddara sai kaka sai ramma wa qalat li ukhtihi qusi annabi Musa yana da yar uwa wa qala sai tace li ukhtihi ga yar uwar annabi Musa yarinya ce ta dan daga kadan haka tace qusihi maza ki je ki bi sawon sa ki ga me yake faruwa yarinya sai ta kamo hanya ta taho kofar gidan Fir'auna tazo ta samu ga abubuwa duka sun dagule to ya ta yarinyar fabasarat bihi an junubin wa hum la yash'urun yarinyar duk da karama ce tana da wayo in ta tsaya ta kura musu ido tana kallon su za ce kai wace ce me ya kawo ki to ba haka tai ba fabasarat bihi sai ta dinga kyallara ido tana ganin su an junubin ta gefe sai ta koma can gefe ta rakube tana dan kyallaro ido tana ganin me yake faruwa wa hum la yash'uruna su ba su san wannan yan leken asiri ba ce ta zo ta ga me yake faruwa a wurin to ya kai ma. wa harramna alaihi almarabi'a min qabl to kamin zuwa wannan yarinya ashe akwai abin da ya faru ga jariri an samu a gidan shugaban kasa matar shugaban kasa ba za ta shayar da jariri ba dole za a nemo matar da za ta shayar da jariri ko na'am sai aka saci giya ana neman mata da za su shayar da jariri za a sa musu salari mai kyau za a sa kuɗi da za a rinka ba su dukiya mai yawa a kowace mace in tana da ɗanyen goyo sai ta danno da gudu ta zo da an zo an bashi nono sai ya ki karba wannan ta zo a bashi nono ga mata sun yi layi jariri ya ki karba ta ji haushi kamar za ta mutu saboda in ya karba zai sha kuɗi za ta samu talauci ya kare a gidansu to Allah ya ce wa harramna alaihi al-maradi min qablu to da yarinya ta ga abin ya dagule sai yarinyar nan sai ta ƙara so me ta ce فقالت هل أدلكم على أهل بيت ta لكم وهم له ناصحون يعني سيتزو adullukum shi in shirye da ku mana ila ahli baitin zuwa ga mutanen wani gida yakfulunahu lakum wanda za su rena muku wannan jariri wa hum lahu nasihun kuma za su rinka yi wa jaririn nasiha saboda suna so wa jaririn alkhairi ana ji wannan magana sai aka ce to to Allah ya tona asirin ku kenan dan su ne da kin ce wa hum lahu nasihuna yarinya ta ce a ba ku fahimce ni ba wa hum lahu nasihuna ai wa hum lil maliki nasihun su masu so sarki alheri ne duk abin da sarki yace su yi za su yi ba wai jaririn nake magana akan sa ba yarinya ta sha kwana saboda tana da dabara me ya faru a wannan lokaci <laughs> فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ولتعلم أن وعد الله حق kowa ya gane walakin na aktarahum la ya'lamun to daga nan sai aka ce an amince ta je ta zo da su yarinya sai ta danna da gudu ta je gida ta samu haifiyarta ta ce ai zo bukata ta biya ana neman wa zai shayar da yaro an bashi mata sun bashi mama gaba da yaki karba so na ce zan zo in kira ki to amma fa karke da a gane danki ne tace to ba matsala mu tafi sai kamo hanya suka taho dogara suka kalle ta suka ce ke da kika ce zaki shayar da shi mama to ina jaririn da kike shayarwa har kika samu nonon da zaki bashi an shiga matsala ko ba shiga matsala ba to Allah ya warware matsala sai ta ce a ina da ɗayo shekararsa ɗaya mun ce annabi haruna shi shekara ɗaya tsakaninsa da wa tsakaninsa da annabi musa to haihuwar haruna sai ta zama security wa annabi musa mace da shekara ta ɗaya da haihuwa za a iya samun ta da nono ko ba za a iya samu ba za a iya samun ruwan nono a wajenta gashi nan gurin ai shi da aka haife shi a shekarar da ba a yanka jarirai to shi nake shayarwa sai aka ce eh to ba matsala ba matsala ba matsala sai aka miƙo mata jariri ana miƙo mata jariri suna karɓa suna bashi mama sai ya kama ya fara sha sai aka fara kallon juna aka ce to dama sarki ya ce duk wacce za ta shayar da wannan jariri za a bata makudan kuɗi kowane wata dinari kaza suna faɗi wannan magana sai ta cire yaron daga mama ta mika musu ta ce in saboda wannan kuɗin ne ni ba zan shayar da wannan yaron ba in za ku ƙara ku ƙara wannan ɗan kuɗin akwai wanda zai tunanin ɗanta ne ba wanda zai tunanin ɗanta ne ga ta ce ba matsala ba matsala za a dago ko ba za a dago ba za a dago za a gano ta sai ta ce a wannan kudin yayi kada aka je aka fada wa sarki yace a ƙarin ninka mata aka ƙara ninkawa ta ce to ni fa duk da yaron a gidanku ne zan ɗan rinka tafiya da shi gidana wani lokaci domin ina da aikin gida ba zan bar aikin gidana ba aka ce a babu matsala babu matsala kina iya dan zuwa da shi gidanki sai aka ce to za a je da dan shugaban kasa gidanta ai dole a je a gyara gidan maza a je a rushe gidan a mata gini na zamani aka je aka rushe gida aka gina zamani aka ce dole a kai jami'an tsaro su rinka gadi a gidan aka ɗebo dakaru aka kewaye aka kai kayan abinci lahiya Allah ya ce nahu ila ummi. dama Allah ya mata alƙawari a baya ko yace inna raduhu ilayki to nahu ila ummi kun gane karatu inna raduhu ilayki nahu ila ummi kaje wani irin usulubi na Qur'ani Allah ya ce sai muka dawo da shi zuwa ga mahaifiyarsa kai ta karra ainuha domin idanun ta yi sanyi shi yasa mace in tana shayar da ɗanta nono wani daɗi take ji a ranta wanda ba ta iya bada labarin ba mai iya gane yadda abin yake wani farin ciki da daɗi take ji a zuciyarta yayin da take da ɗa tana ba shi nono yana sha kai ta karra ainuha wala ta hazana yadda ba za ta yi bakin ciki ba wali ta alama anna wa'adallahi haq kuma domin ta san alƙawarin Allah gaskiya ne Allah yi alƙawari baya tashi to amma sai dai walakin na aksaran nasi aksarahum la yumin la sai dai mafi yawan mutane ba sani ba Allah ka gafarta mana annabi Musa sai gashi ya tashi a gidan shugaban kasa ko a gidan wa shugaban kasa shi yasa matar Fir'auna sai ta zama tana cikin waɗanda suka fara imani da shi ya kai ta imani da shi wasu malamai suka ce ana mata kitso abin da ake kitson sai ya faɗi kasa yana faɗuwa kasa sai ta ce bismillah da za su ɗauka ashe ku yangar ta ji nan take sai ta je ta gaya wa fir'auna wannan mata ta ce bismillah ba wanda musulmai ne ke faɗa fir'auna ya kira mata shi ce wuri gaske kin ce bismillah ta ce eh kwarai na faɗa bismillah da sunan Allah Allah ni ta ce ai kai ba Allah bane to wane ne Allah ta ce ubangijin annabi Musa kai fir'auna hankalinsa ya tashi ya bi duk hanyar da zai bi shi kanta abin ya gagara da abin ya gagara ya ce maza a je a kashe ta aka je aka kwantar da ita akan yashi mai zafi aka shirka kwangiri da garwashin wuta aka ɗora akan jikinta aka batta a rana da farko rana na dukanta Allah ya turo ana mata inuwa da azaba ta yi azaba a lokacin ne ta daga kanta sama tana addu'a ta ce iskalin rabbi binili inda ka bai fil janna ta ce ya Allah ka gina min gida a aljanna a wajenka tana faɗin wannan magana aka gina gidan kuma aka nuna mata gidan daga inda take kwance sai ta ce wa ne min fir'auna wa amalihi Allah ka tsiratar da ni daga fir'auna da mummunan aikin shi wa ne min alqawmi zalimin Allah ka tsiratar da ni daga mutane zalume. tana faɗin wannan magana Allah ya turo mala'ika mutuwa ya zara ranta ana zara ranta nan take Allah ya ce ku wuce da ita aljanna wannan mata ta zama yar me ba ku ansa ba ta zama yar me shi yasa muka ce takin darasin mu ne yar aljanna duk wacce take so ta ta zama yar aljanna a cikin ku wa take so ta zama yar aljanna duka kuna so ku zama yan aljanna to ku koyi da wannan baiwar Allah sai ku zama ƴan aljanna walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tasbita Allah zai yi matan asha mai in sun yi da wannan wa min ladunna azima Allah zai kara wa matan asha mai in sun yi da wannan wala hadainahum siratan mustaqima to kitamuhu misik ختامه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حقيقة matanmu matan ahli sunna wal jama'a ba su son kishiya wanga babban kurji ne wata ma sai ta hidda hijabi saboda ai mata kishiya saboda shi Allah ya kiyaye an ji kuma an gama an samu maganin kuma Allah ka karba muna baci da to malam akwai tambayoyi kuma lokacin sallah kuma ya kai cikin tambayoyin dai ga wata tana cewa ya malam ni ke tare da mijina amma shi mijin bayan aurenmu na fahimci cewa mazinaci ne kuma yana zina kuma gaskiya mai a hukunci na kaya ya kamata in yi abin da ya kamata yake sai a ci gaba da yi mashi nasiha a ci gaba da yi masa me nasiha idan kin yi nasiha kin yi nasiha bai gyaru ba idan akwai su maluma na sunna da kike ga in sumar mara nasiha zai ji to ki sanar da su ba ce masa za su yi ke kika gaya musu ba su suna da hikima da basira da za su bi su masa nasiha idan Allah ya sa ya gyara alhamdulillah abin da ake bukata kenan in ya gagara gyarawa to ki sanar da iyayenki su kuma iyayenki su sun sanya da za su yi approachin matsalar domin yana da hatsari kwarai da gaske musamman halin da ake ciki bayan Allah ya fushi da mazinaci ba shi kadai ake tsoro ba cututtuka ga sunan sun yi waita da ake dauka ta hanyar zina daga sanda ya dauko kanjamau ya kanjama miki kin shiga matsalar da ba san karshen ta ba karshe ya mutu ya barki a rasa wa zai aure ki an samu matsala ko ba samu matsala ba Allah ka gafarta mana Allah ka tsare mazajenmu Allah ka tsare matayenmu na'am malam tambaya na gaba shine wai ta ce ta fahimci sunnan haka kuma mijin kuma na da awon ya fahimci sunna to amma wani lokaci yayi ma yaransa shiri yara mata ƙanana ya musu shiri ya sa musu hijabi she mijin ya ringa cewa cewa ai yara kanana ne bai kamata a sa musu hijabi ba na wannan ya nuna bai fahimci sunnar sosai ba hijabi ana so a fara koyawa yara sa hijabi tun suna ƙanana saboda za su yi mai za su tashi da shi domin Qur'ani cewa ya ayyuhan nabiyyu qul azuwa, azwajika wa banatika ya ayyuhan bana qul wani sha. wa banatika na yudini na yudnina na min bihin. Allah cewa ya kai wannan annabi ka faɗa wa matanka ƙulli jika ka faɗa wa matanka sai ce wa banatika da ‘ya'yanka ‘yan mata in an ce banat ‘yan mata ‘ya'ya ƙanana da aka haifo su wani sa'il mominin da sauran matan masu imani kenan an umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa wa ‘ya'yansa mata su saka me su saka hijabi saboda haka sa hijabi tun yarinya na ƙarama ake so a koya mata Allah ta'ala ya sa mu dace a fahimtar da shi wannan shine sunna in dai har ahli sunna ne da gaske in Allah ya da zai amince na wai ita baiwan Allah ga ita kuma ta rabu da mijinta ne sababin shine mijin boka ne shi ya dace ta rabu da mijin ya dace kwarai da gaske saboda boka mushriki ne Qur'ani kuma ya ce wala tunkihul mushrikina ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا الله ce mushriki kar ku yadda ku bashi yar ku ya aura sai ya yi imani boka mushriki ne kafiri ne da ittifaqin malaman sunna gaba daya da ittifaqi na sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane wannan saboda haka mijinki boka bai ma halatta ki zauna da shi yadda kika rabu da shi kin yi daidai kuma in Allah ya da ki ta addu'a Allah zai baki miji na kwarai da zai kwantar miki da hankali karki bakin ciki karki na dama malam shin ya dace mace ta sa kanta bi mana wurin sunan ubanta shi a kirawo ta da sunan miji ya dace kamar yadda turawa suke yi Qur'ani ya ce uduhum li abaihim uduhum li abaihim huwa qasad inda Allah Allah ya ce mata ba mata ba kowa da mawali naku in za ku kira su ku kira su da sunayen wa da sunayen iyayensu saboda haka ko mace ko namiji in za a kira mutum da sunan wa ake kiran shi da sunan babansa ake kira idan sunanki Maryam sunan babanki Muhammad sunan mijinki Ibrahim to ba za a ce miki Maryam Ibrahim ba sai a ce miki Maryam Muhammad da sunan babanki an gane wannan sai dai ya halatta a ce Maryam zaujatu Ibrahim Maryam matar Ibrahim in an kawo kalmar matar to ya halatta a dangana da miji ina fata an fahimci wannan amma idan ba a kawo kalmar matar ba to uba shine ake sakawa Allah ta'ala ya samu dace eh, karshen tambaya kahin malam ya amshe karshen tambayan shine muna nema a lokacin da aka gama matan su na su su zauna kan kowa ta tashi she malam ya wuce tukunna kan mu tashi muna tujanna cikin juna karshen tambaya shine ita kuma tana cewa mijinta abokannanta duka bokaye ne ita ma wanda ce ya kamata a yi mata ai mijin abokannan mijin duka bokaye ne wani nasiha za a yi mata wani mataki ita ma ya kamata ta doki wannan kuskure ne babba abokanka sun zama bokaye ai bai kamata a ce duk yan wuta ne abokanka ba inda ya ga mutum duka abokansa bokaye to shi ma zai yi da boka anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarini yaktadi idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum wa la tashab al arda fatarda ma arradi abokantaka abu ne da musulunci ya dauke shi da muhimmanci idan kana ahlus sunna abokanka su zama ahlus sunna su zama mutanen kirki idan kana kina kina ahlus sunna kawayenki su zama ahlus sunna mutanen kirki baya halatta musulunci kai abokantaka da bokaye saboda haka wannan mai gida naki a samu hanyar da za a bi a isan masa da nasiha a karantar da shi a wa'azar da shi ya fahimci cewa wannan layi da ya ɗauka ba layi ne mai bullewa ba ya canja abokai ya samu bayan Allah nagartattu na kwarai su zama abokansa Allah ta'ala ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum